wa'inda suka yi sikirinin mutum dubu tara da wani abu so muna ciki ne ko ba ma ciki in ba ma ciki gara a gaya mana a sallame mu tafi a tambayan kuɗin magi ma babu ina kuɗin gishiri naira ashirin goma ya fi ƙarfi na zuwa da dawo na sai na kashe kuɗin mota akalla na kai dubu ɗaya da ɗari bakwai kullum rana ita Allah. an ɗauke mu ne mu ci gaba da aiki in kuma ba ɗauke mu ba kawai a faɗa mana mu daina zuwa. gaskiya ba wanda aka biya kamar ni kullum sai na yi refreshin banki na ba na ganin komi. tsawon wata bakwai babu albashi. sunana kamalu muhammad. Ah, zuwan mu wannan gidan TV mai albarka shine mu yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta ga Allah ta biya Allah ta yi wa annabi ta biya ma'aikata albashinsu na tsayin watanni shida ko bakwai da muka ɗauka muna ta mu yi abubuwa da dama wanda a ƙarshen wata muna tunanin wani abu zai zo gashi har yanzu ba abin da yake zo mana gashi aikin nan zuwan sa muke yi tsayin wata shida kenan muna ta abu guda daya so ko da dai wani abu ne ya kamata a ce gwamnati ta magantu a kai musan menene matsayin mu menene abun mu a kai tunda an riga an gaya mana cewar an yi screening kuma wa'inda suka yi screening mutum dubu tara da wani abu so muna ciki ne ko ba ma ciki in ba ma ciki gara a gaya mana a sallame mu mu tafi in ko muna ciki to gaskiya muna kira ga gwamnati ta zo a biya mu kuɗin mu shine abin da muke assalamu alaikum suna na raudat balaraba ya kasai ina ɗaya daga cikin sababbin ma'aikata da gwamnatin baya ta ɗauka da sabuwar gwamnati ta zo ta dakatar da mu to gaskiya fa tura ta kai bango saboda a halin da muke ciki mun bibiya haƙoƙinmu ta wajaje da dama musamman inda muka kai ziyara ofis ɗin ssg idan muka je sai a ce mana mu je wajen wane yana head of service ko yana ssd secretariat sannan kuma shi ma chief of staff mun gani so shi da muka ga chief of staff shi ma gaskiya ba mu samu wani gamsasshen bayani daga gare shi ba kamar yau wallahi tun safe da muka fito tun karfe takwas muka baro gidajenmu muna taimakawa iyayenmu da aiki amma saboda neman haƙƙin mu tun safe da muka fito har yanzu mu je nan mu je nan ya kamata gwamnati ta san da mu ya kamata gwamnati ta ayyana ta ce za ta biya mu ta biya mu haƙoƙin mu gaskiya muna cikin wani hali idan yi yi idan bari kawai bari ya kamata a biya mu haƙoƙin mu mun gaji kullum haƙuri ake bamu haƙuri haƙuri haƙuri har mun gaji da haƙuri a fito a biya mu haƙoƙin mu saboda muna zuwa aiki tsawon wata bakwai babu albashi ana biyan ana ba a biyan albashi muna zuwa aiki muna kashe kuɗin mota sannan kuma muna wahala musamman ma ni da nake cikin bangaren koyarwa kin san duk inda malamin makaranta yake ai ya sha bamban da kowane ma'aikaci ina ɗaukar ɗalibai a na sama da mutum tamanin yanzu haka aikin refreshing nake musu ai ya kamata a dube mu gaskiya tura ta kai bango kawai idan gwamnati za ta ba mu haƙƙinmu ta ba mu idan kuma sallamar mu za ta yi kawai mu san ba a yi da mu shi shikenan fakat Allah ya sa gwamnati ta ji wannan koke ta dube mu kuma ta taimake mu sunana Muhammad Kabir Abubakar ina ɗaya daga cikin wakilin da yake wakiltan chairman na HMB mm. gaskiya ranmu ya ɓaci matuka don mun wahala throughout last two weeks baya ba ofis ɗin da mu ziyarta ba ba wurin da ƙarshe ma mun zama kamar wasu 'yan maula bayan muna da 'yanci muna da dama mu ma'aikata ne kuma jajirtattu wanda suke ƙoƙari su bibiya haƙƙinsu an ma ki bari mu ga wannan mun je wurin chief accountant accountant ya dawo da mu wurin head of service daga wurin head of service mun koma wurin ssg ba ma mu samun ganin su ba mu samun ganin su kuma ma'aikata gaba ɗaya kowa ran shi a ɓace yake kowa abun ma ya zamto mu ba mu da wani evidence ɗin da za mu je mu gaya ma wanda muke representing nasu karan kanmu mun wahala me gwamnati take tunanin za mu je mu gaya ma mutane kuma gwamnati tana ikirarin tana da adalci tana duba 'ya'yan talakawa majority ma'aikatan nan talakawa ne a dube mu mun wahala mun wahala matuƙa dan Allah da annabi a duba mana a biya mu hakkin in za a biya mu a biya mu in ba za a biya mu to wannan wani abu ne daban gaskiya ba wanda aka biya kamar ni kullum sai na yi refreshin banki na ba na ganin komi assalamu alaikum suna na rufayi guda ina bangaren science and technical board so a gaskiya gwamnati mun yi kuka mun yi kuka mun gaji mun je can a tura mu can mun je a tura mu can kuma game da haƙoƙinmu wasu ma ma'aikatan gwamnatin idan sun gan mu sababbin ma'aikata ne ko kallon mu ana kallon kamar wasu karnuka ne to mun gaji gwamnati a biya mu haƙoƙinmu a biya mu haƙoƙinmu mun bibi duk ofis ɗin da ya kamata mu je mun je kuma haƙanmu bata cimma ruwa ba mun ce bari mu dawo kafafen yada kafafen sadarwa nan ma mu ɗan gaya musu a tunatar da su a gaskiya mun gaji muna wakiltar mutum kusan dubu goma sha su kuma suna ta sauraro me za mu gaya musu especially yau mu je nan ofis a ce ku je can kuma alhali kuma yana nan fa yana ofis sai a ce mana wai ai ya fita to ya fita ina ya je kuma don mu yake ofis in ba mu nan ba zai zauna a ofis din ba don haka gwamnati mun gaji a duba lamarin nan a biya mu haƙoƙin mu in ba za a biya mu kuma sai a sanar da mu mu koma ayyukan da muke yi da muna aiki na ko shayi ne nake yi sai na samu kuɗaɗe fiye da wannan din wata na bakwai ina aikin nan babu kuɗin shayin babu waye babu waye babu a gida yanzu har ma na shiga gida ma na ga iyali na ma kunya nake ji a tambayan kuɗin magi ma babu ina kuɗin gishiri naira ashirin goma ya fi ƙarfi na da kuma ina fita ina samu ɗan naira biyar goma haka to wannan ɗin da na samu aikin gwamnati permanent and pensionable na bar wannan aiki na dawo nan ɗin kuma sun hana ni kusan wata bakwai ba salari zuwa da dawo na sai na kashe kuɗin mota akalla na kai dubu ɗaya da ɗari bakwai kullum rana ita Allah a inda nake zo kuma sai na je in je in dawo kullum kuɗin da nake kashewa so yanzu dai mun gaji muna roƙon Allah don Allah don annabi gwamnati idan dai ta ce adilin gwamnati ne ta yi adalci ta biya mu haƙoƙin wannan shine adalci kuma muna kyautata gwamnatin tana da adalci za ta duba koken namu sunana aisha mustapha daga hmb gaskiya abin da yake tafa da mu ba komai bane face mu gaskiya ya gama ɓaci akan wannan al'amarin wallahi yanzu ba mu sanya za mu yi ba haba dan Allah a taimaka a biya mu haƙunan mu mu fa ba fa wai kyauta muka ce a ba mu kuɗin nan ba ba kuma neman taimako muke ko wani abun ba mun fita mun yi aiki har na tsawon wata bakwai ba tare da albashi ba bai kamata a ce an yi mana haka ba dan Allah a fito a taimaka a faɗa mana in an ɗauke mu ne mu ci gaba da aiki in kuma ba a ɗauke mu ba kawai a faɗa mana mu daina zuwa